daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar viewer africa na zangon fm akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon za a iya samun mu sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da kuma da fm da ke wato birnin na yamai sannan masu sauran a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu sauran mu barkanmu da wannan lokaci yau juma'a 26 ga watan janairun shekarar 2018 mahmud lalu ne tare da nazir ahmad hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe uku kenan agogon ghana da farko ga kanin labaran duniya shugaba donald trump na amurka yau ya gaya wa mahalarta taron tattalin arziki na duniya da ake a birnin davos na switzerland cewa kullum muradin amurka ne zai saka a gabansa amma wannan ba wai yana nufin amurka din ba za ta yi aiki tare da sauran sauran kasashen duniya ba babbar kotun kolin kasar venezuela ta fitar da hadakar jam'iyyun 'yan adawa daga zaben shugabancin kasa da ke karatowa akalla mutane 41 ne suka rasa rayukansu a cikin wata mummunar gobarar da ta tashi a wani asibitin kasar koriya ta kudu to dangane da kalaman da shugaba chome a taron na davos koya masana ke kallon batun da ke cewa ana kwara amurka ta fuskar kasuwanci kwaran da yake magana na kasuwanci kwara ne na shigar da kayayyaki da kuma sauki haraji ga wasu kayayyaki da ake kawo amerika amma kullum abin da shi baya kallo shi ne. za ku ji abin da shugaban baya kallo a cewar wannan masani to a najeriya 'yan siyasa na ci gaba da tsokaci kan shawarar da tsohon shugaban kasar obasanjo ya bayar na samar da wata hadaka da za ta kawar da jam'iyyun apc da pdp domin a ce wasu sun gaza so yanzu yana neman ƙananan jam'iyoyi wajen hamsin da aka yi ta yi ya haɗa su ya fidda irin abin da ya saba yi sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda za ku ji takaddama kan wata wasiƙa daga Najeriya da ta nemi a miƙa mata tsohon kakakin majalisar dokokin Nijar Hama Amadu don a yi mata gwajin jini domin kuma tantance ko ita ce mahaifiyar wasu yara biyu da ake zagin ta daga Najeriya. Muna kuma tafi da shirin duniya Amurka da kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar Facebook. Amma da farko ga labaran duniya. Masauraro, Assalamu alaikum. Shugaba Donald Trump na Amurka yau ya gaya wa mahalarta taron tattalin arziki na duniya da ake a birnin Davos na Switzerland cewa kullum muradin Amurka ne zai saka a gabansa, amma wannan ba wai yana nufin Amurka ɗin ba za ta yi aiki tare da sauran ƙasashen duniya ba. Haka kuma ya yi hasashen cewa tattalin arzikin Amurka ne zai zama direban da za ta rinka jan motar tattalin arzikin sauran ƙasashen duniya. Trump ya ce kullum abin da zai amfani Amurka ne a gabansa kamar yadda ya kamata su ma sauran shugabannin kasashen duniya ke baiwa nasu kasashen muhimmanci. tun ma kafin ya yi jawabin shugaban na amurka ya yi kokarin yin maslaha da shugaba paul kagame na rwanda wanda kuma shine shugaban kungiyar kasashen afirka ta au dangane da kalamin batancin da shi trump din ya yi wa kasashen afirka din kwanakin baya inda ya kira su kaskantattun kasashe a haduwar da suka yi da trump ya nemi kagame da ya isar da kyakkyawar fatarsa ta alheri ga kasashen na afirka to a wani gefen kuma shugaban amurka din ya karyata labaran da jaridun new york times da washington post suka buga na cewar ya so ya kori babban lauya mai bincike na musamman robert mueller a watan yuni amma ya ajiye sakamakon barazanar barin aiki da mai ba da shawara na fadar amurka wato white house ya yi ya bayyana yadda al'amarin yake ga manema labarai a taron tattalin arziki na duniya a davos da ke switzerland a matsayin labarin karya mawala dai na binciken zargin da ake yi na cewar kwamitin zaben shugaba trump ya haɗa kai da rasha wajen tsoma hannu a cikin zaben shugabancin amurka na shekarar 2016 haka kuma yana kallon yiwuwar katsalandan cikin harkokin shari'a daga fadar shugaban amurka ta white house labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan washington dc babbar kotun kolin kasar venezuela ta fitar da haɗakar jam'iyyun 'yan adawa daga zaben shugabancin ƙasa da ke karatowa a wani yunkuri da yake nuni da shugaba nicolas maduro mara farin jini zai lashe zaben an shirya fara rajistar jam'iyyu da 'yan takarar da za su tsaya takarar zaben a ƙarshen makon nan duk da haka babbar kotun koli ta faɗa hukumar zaɓe ta ƙasa da ta dakatar da yin rajistar a ranar alhamis har sai bayan watanni shida kotun bata ba da wani dalili na hukuncin da ta yanke ba za a gudanar da zaben shugaban kasa a ƙarshen watan afrilu wanda zai hana 'yan adawa tsaye da 'yan takararsu a can da an shirya yin zaben ne a watan disamba akalla mutane 41 suka rasa rayukansu a cikin wata mummunar gobara da ta tashi a wani asibiti da ke koriya ta kudu ana kuma fargabar cewa da ƙyar in yawan waɗanda suka mutum bai karu ba a nan gaba ko bayan waɗanda suka rasa rayukansu har ila yau akwai mutane kamar saba'in da suka ji rauni goma daga cikinsu sun samu raunuka masu barazana ga rayuwarsu ma'aikatan kashe gobara sun ce wutar ta tashi ne daga wani ɗakin tiyata na asibitin st john da ke garin miryan wanda tazarar kilomita 300 ke tsakaninsa da seoul babban birnin ƙasar ta koriya ta kudu rahotanni sun ce akalla marasa lafiya 200 ke kwance a asibitin a lokacin da al'amarin ya faru shugaban koriya ta kudu moon in ya kira taron gaggawa na makarabansa don tabbatar cewa da cewa an ɗauki dukkan matakan da suka dace don taimakawa waɗanda gobarar ta shafa cibiyoyi biyu na majalisar ɗinkin duniya sun faɗa a yau cewa majalisar na fusace kuma tana cikin baƙin ciki matuƙa akan nutsewar wasu mutane talatin 'yan cirani da ke cikin wani jirgin kwalekwale a kusa da ƙasar yamal a farkon wannan makon sanarwar da ta fito daga hukumar 'yan gudun hijira da kuma hukumar kula da shige da fice dukkansu na majalisar ɗinkin duniya ɗin ta nuna cewa an yi asarar rayukan waɗannan mutane ne yayin da suke tafiya a cikin wani jirgin kwale-kwale da 'yan fasa kwabri ke amfani da shi wajen jigilar mutanen da ke ƙoƙarin zuwa jibuti wanda kuma ake tatsar kuɗaɗe masu yawa daga wurinsu. su an samu bayanin ne daga sauran mutane 152 'yan asalin kasashen somalia da kuma ethiopia da ke cikin jirgin an ce jirgin ya kife ne a cikin teku lokacin da wasu suka buɗe wuta a kan jirgin kwale-kwalen labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da farko da zidan ne shugaban amurka donald trump ya gabatar da jawabinsa a gaban taron tattalin arziki na duniya da ke gudana a birnin davos na switzerland kuma kamar yadda masana suka yi hasashe tun farko shugaban trump ya nana nanata da sannan da ke nuna cewa zai fi ta amurka akan komai yayin mulkinsa domin ya sha faɗin cewa ana ƙwara amurka a fannin kasuwancin duniya na tambayi masanin tattalin arziki malam yushewa aliyu kan wannan aƙida ta trump amma ya fara min bayani ne kan irin tasirin da wannan taro yake yi a hudar kasuwancin duniya taro ne wanda kasashe sukan duba wato al'amuran da ya shafi ita duniyar kanta da kuma harkokin da ya shafi kasuwanci na kasa da kasa da kuma gina tattalin arzikin duniya wanda ya hada da gina kasashe da samar da abubuwan more rayuwa sannan kuma da samar da daidaito wajen kasuwanci to wannan taro ko da wani lokaci yana duba a ga gibin da aka samu sannan kuma ya kokarin ɗinki gibin amma ko da wani lokaci abin da ya fi eh, mamaye taron shine kasashe 'yan jari hujja waɗanda suka yi mulkin mallaka kuma suka ɗanɗana romo daga kasashen duniya wanda suka yi ta taro irin wannan a da na nemo arziki a duniya a wasu kasashe. To da yake ka taɓo batun samar da daidaito a fannin cinikayya tsakanin kasashen shi shugaba Trump ya sha faɗin cewa ana ƙwarar Amurka misali kamar China a wannan fanni. ya kuke kallon wannan ikirari nasu a irin takuma hangar ta masana tattalin arziki eh, eh, shi kwaran amurka da yake faɗa ai kwaran hawa biyu ne akwai kwaran mutanen amurka akwai kuma kwaran gwamnatin amurka dole ne ita amurka girman da ta yi a duniya da kuma karfin da ta samu ƙasa ce wacce ake kira da turanci born free nation ƙasa ce wacce take neman mutane daga wani yanki kuma suna shigowa cikin amurka kuma suna samun ayyukan mutanen amurka kaga tun a cikin amurkan wato ita ta ba da dama haka kuma daga dokokinta ne haka kuma kwarar da yake gani na kasuwanci to ai duka kwaran da yake magana na kasuwanci kwara ne na shigar da kayayyaki da kuma sauki ma haraji ga wasu kayayyaki da ake kawo amerika amma kullum abin da shi baya kallo shine matsayin ita kudin amurka dala wajen kasuwanci Amerika. wanda take tatsa kasashe a ciki har najeriya in ka kula ai kudin najeriya babban bankin najeriya yana ba da naira ɗari uku ne da biyar a kan dala ɗaya sannan a bakar kasuwa ana samun dala ɗinnan dala naira ɗari uku da saba'in wani lokaci ma har ya taka to duka waɗannan ai abubuwan da amurka ke kwaran wasu tattalin arziki kenan na duniya wanda kuma shi in aka fito mishi da wannan bangaren zai gane ba shi da wayo kuma zai gane cewa ba yana neman amurka abin da zai taimake ta bane a'a yana neman abin da zai bata taimako ne na gajeren dango wanda a dogon zango ita amurka ne za ta cutu sanda kowa ya gano misali kamar kasashen da masu tasowa suka koma suna kasuwanci da kudade da ya shafi kamar euro ko kuma su dauki kudaden china wanda china za ta ba irin wannan gudunmuwa tunda mun gani kamar yadda aka so a mai da wasu kasashe su rinka amfani da kudin china a wasu nahiyoyi na duniya masanin tattalin arziki malam yisho aliyu kenan a najeriya ta da wata takardar sammaci da aka bayyana cewa ta fito ne daga najeriya akan bukatar yi wa matar tsohon kakakin majalisar dokokin jamhuriyar nijar hama amadu gwajin jini domin tantance alakar da ke tsakaninta da wasu yaran da ake zargin ta saye su ne lauyan da ke kare matar jagoran 'yan adawar ta nijar ya nuna shakku akan sai hancin wannan takarda da yake wa kallon a matsayin maƙarƙashiyar siyasa ko da yake 'yan bangaren jam'iyya mai mulki ta pnds sun gaskanta sai hancin wannan wasiƙa wakilin murya amurka a yamai suleiman muni barma ya bi diddigin wannan lamari ga kuma rahoton da ya aiko mana takardar wacce yanzu haka ake ci gaba da tafka muhawara a kanta a nan nijar na nunin ta fito ne daga ma'aikatar shari'ar tarayyar najeriya zuwa ofishin jakadancin najeriya a nijar domin isar da ita zuwa ofishin karamar ministar harkokin wajen nijar wacce aka dorawa alhakin damƙawa takwaranta na shari'ar wannan ƙasa ta yadda zai taimakawa wasu jami'an Najeriya su gudanar da aikin gwajin jinin matar tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa Hadiza Hamma Amadu dangane da alakar da ke tsakaninta da wasu ƙananan yara biyu da ake shakkun ba 'ya'yan cikinta ba ne. Sai dai Metar Ali Kadri lauyan da ke kare wannan mata na kallon wannan al'amari a matsayin wata makarkashiyar siyasa. Muna shakku takardar wannan ba ta gaskiya ba ce kuma bumi ba tsammani ko gwamnatin Najeriya ta shiga maganar siyasa. 'yan kasan nishar da kwai shakku takardar da aka ce takardar sirri ce hal aka sa kashe na wannan na sirri kuma wannan takardar shine wa zai same ta amma muna tsammani su da kansu suka hudo takardar wannan suka watsa ta na a ce to ga wata takarda a kawo wani zanke wanda ba gaskiya ba amma mu a zama mu lauyoyi mu ba ga ba a kirawan ba kuma mutanenmu ba a taiba wajensu yunkurin jin ta bakin jami'an gwamnati domin tantance sahihancin wannan takarda ya citira domin wasu daga su na ganin wasiƙa ce irin ta sirri da aka waye gari ta bayyana a rariya to amma adamu manzo wani kusa a jam'iyyar pnds mai mulkin niger ya ce da ni wannan takarda tabbat daga najeriya ta hito kuma hukumomin shari'a na najeriya har sun zo su nan sha biyar ga wata suka zo su kuma sun zo su yi gwajin wannan ba su samu dama kenan wa yau su ce takardu a nan na ƙarya ne ministan shari'a na najeriya shi ya rubuto wasiƙa ya tambaya da a ba su damar su yi wannan gwajin jini wannan tabbat kuma takarda kowa ya ganta an an ganta an gani har da tutar najeriya da shaidu na hukumomi na najeriya kuma da sawa hannun ministan najeriya na shari'a ka san yara suna can a hannun hukumomin Najeriya. Mu a nan Nijar zan ce ya kare shari'a an yi shari'a an kare. Magana ta koma Najeriya yanzu wannan tsakanin su ne da su da hukumomin Najeriya bai shahin Nijar ba. Abu ɗaya ya shahin Nijar Nijar ta ba da izini su yi gwajin jini. Haka kuma manema labarai mun garzaya zuwa ofishin jakadancin Najeriya a Nijar domin binciko ainihin tushen wannan takarda da ake kwatanta cewa ta biyo ta hannun jami'an wakilcin tarayyar ta Najeriya ne kafin ta dira a ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Nijar. bayan mun shafe mintoci muna jira a mashigar ofishin jakadancin na najeriya a yamai mutumin da ya je domin yi mana iso a dawowarsa ya ce an ce ya sanar da mu ba labarin da za a bamu duk kuwa da cewa ba a ji ainihin abin da ke tafa da mu ba sule mummuni barma muyar amurka ga yamai a jamhuriyar nijar. kasan mu ta iso. makwabciyar Nijar ɗin wato Najeriya inda 'yan siyasa ke ci gaba da tsokaci kan shawarar da tsohon shugaban ƙasar Chief Olusegun Obasanjo ya bayar na cewa ya kamata a samar da wata haɗaka da za ta kawar da jam'iyyun APC da PDP wacce ka iya zama jam'iyyar siyasa a nan gaba. A farkon makon nan ne Obasanjo fitar da wannan wasiƙa inda har ya baiwa shugaba Buhari shawara da kada ya tsaya takara a baɗi tare da cewa 'yan Najeriya su samar da wannan haɗaka wacce yawa lakabi da Coalition of Nigeria. daga abuja ga rahoton da nasiru adamu ya aiko mana har yanzu wasikar da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo rubuta inda ya kira ga shugaba Buhari kada ya takarar 2019 na daukar sharhi daban-daban tsakanin masu watsi da wasikar da masu cewa akwai abun dauka. Wani abu da ya zama mai muhimmanci a wasikar shine kira da Obasanjo da 'yan Najeriya su kafa wata sabuwar tafiya da za ta ture tasirin APC mai mulki da PDP mai adawa. Jaridar yanar gizo ta Premium Times ta fassara wannan tafiya da kafa kungiya da za ta zama jam'iyyar siyasa da za a kaddamar a ƙarshen watan nan a Abuja ƙarƙashin tsohon gwamnan Oshun Walagun Soyewanyi Lola. Mai taimaka shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ya nuna wasikar tamkar hanjin jimina ne kuma shugaba Buhari bai raurawa da ita ba. Akwai tunani da yawa da ake a cikin gwamnati watakila wannan da a ɗauka cewa gyara kayanka aka ce maka idan ka ɗauke ta daga shafi na farko har zuwa na ƙarshe ba za a ce duk abin da ya faɗa bai ma'ana ba akwai abin da gwamnati ita kanta ya kamata ta ɗauka ta duba ta kuma amince cewa shawara ake ba ta tunda gwamnati ce mai jin shawara to abin da aka ga za a amfani da shi sai amfani da shi abin da aka ga bai da amfani sai a watsar kuma na tabbatar muku shugaban muhammadu buhari baya fushi da kowa baya fushi da shugaba obasanjo tsohon dan siyasa isa tafi da mafindi da ya san ɗabi'un obasanjo ya fassara ma'anar kafa sabuwar tafiyar rigiman da ya san mai faruwa yanzu apc dai obasanjo ya ga kaman ya'yanta sun gaji don saboda yunwa da rashin samun hanyar samun taro sisi a sami kuɗi a ita masha'a pdp kuma gera dai ya zama to geran makerin azbunawa so yanzu yana neman ƙananan jam'iyoyi wajen hamsin da aka yi ta yi ya haɗa su ya fidda irin abin da ya saba yi ya zaɓi wa'inda za su ce ga su shugabancin nan su dogancin can in mutanen najeriya ba su fahimta ba ya sake kawo mana irin yadda ya saba yi har yanzu watakila ne wa mutumin tattam don shi kan daga faɗuwan tattam aka ga hankali ya fita a jikinsa sai dai in ta rai ta faru amma ba zai taɓa yafe mutuwan tattan ba. Shi kuma ɗan PDP Jibrin Zakar ya ce a 2015 Buhari ya zaɓa amma yanzu yana goyon bayan matsayar Obasanjo. Alal haƙiƙa wannan ya yi daidai kuma irin su Obasanjo ne muka rasa ya sa abubuwa suke taɓarɓarewa waɗanda ba a samun cikakkun bayanai da kuma sa mutum akan hanya duk irin matsayin da yake wala Allah shugaban ƙasa ne ko kuma wani mai mukami. gargadi da obasanjo ya yi wa shugaban kasa mai girma shugaban kasa kuma da shawara da ya bashi cewar ya koma gida ya zauna a wannan shine daidai ya zubar da mu kwana ɗari da hawa karagal mulki Ta izinin allah za mu sauke wannan gwamnatin kuma za mu nemi wanda zai iya domin mun tabbatar ba zai iya ba. Yanzu dai za a jira ga hakikanin kafa sabuwar tafiyar ko kuwa a'a daidai lokacin da APC ke karkata ga neman tsayawar shugaba Buhari PDP kuma ke ci gaba da cewa ita ma dan arewa za ta tsayar. Nasiru Adamali kamarar Amurka daga Abuja. ba alheri ba ne ba kushi da gaba liberia irin haka agogo a nan washington dc na cewa goma na safe ne da minti 18 karfe 4 ne ma kenan da minti 18 a can birnin na abuja da yamai da yawunde da kuma birnin injamena da ke chadi kai tsaye ana tare ne da sashen hausa na da amurka yanzu kuma ga shirin duniya amurka Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 175 da aka yanke wani likitan tawagar 'yan wasan tsalle-tsalle na gymnastics a Amurka. Za ku ji laifin da ya yi. sannan da yake a makon da ya gabata ne shugaban amurka donald trump ya cika shekara guda a akan karagar mulki shin yaya mutane suke kallon salon mulkin nasa I think people are him on factors other the economy. Ina ganin kamar mutane suna mai fassara ta wasu fuskoki daban-daban baya ga fuskar tattalin arziki wannan shi yake shafar farin jininsa. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. da farko wata kotun amurka ta yankewa likitan tawagar 'yan wasan tsalle-tsalle na gymnastic a amurka larry nassar hukuncin zaman gidan kaso har na tsawon shekaru 175 bayan da ya amsa laifin cewa ya yi lalata da kuma taba jikin 'yan mata matasa sama da 100 guguwar nan ta fitattun mata da suka fito suna bayyana yadda ake cin zarafinsu ta hanyar lalata ita ta bankaɗo wannan abun fallasa na likitan tawagar 'yan wasan guguwar da ta sa manyan mutane da dama suka rasa ayyukansu hakan ya sa ka kirkiro da wani maudu'in hashtag da ake ma lakabi da mitu wato nima haka ko kuma nima ya faru da ni rachel den hollanda ita ta fara fitowa fili ta zargi likitan inda ta ce ya yi abin da bai dace da ita ba a lokacin tana 'yar shekaru goma sha biyar shi dai nasar ya amince cewa lallai ya aikata laifukan na lalata da 'yan mata wasu ma shekarunsu ba su fi goma ba a lokacin da ake shirin yanke hukuncin rosemary aquilina ta ba da fili ga duk matar da take so ta yi magana ga likitan a zauren kotun jordan weaver 'yar wasan gymnastics ce a tawaga amurka wacce ta taba lashe kyautar zinare a wasannin olympics duk da cewa ina daga cikin waɗanda ka ci zarafinsu ba zan yi rayuwata kan hakan ba domin ni 'yar wasan olympic ce ita ma alexis moore tsohuwar 'yan wasan tsalle-tsallen gymnastics ce a amurka wacce ta taɓa fadawa tarkon Dr. Nassar. Ka yi min zabba cikin aminci, ka yi amfani da ƙuriciyata, ka yi lalata da ni bila adadin. To wannan kenan, a kuma makon da ya gabata ne shugaban Amurka ya cika shekara guda akan karagar mulki bayan da ya gaji tsohon shugaba Barack Obama. Wannan dai wani babban mafarin tafiya ne ga shugaban Amurka na 45. From this day forward, it's going to Daga yau Amurka za mu rika sakawa a farko kafin komai. Amurka farko. America first. A tashin farko, shugaba Trump ya fara da sauya wasu ka'idoji na salon mulkin tsohon shugaba Barack Obama, inda ya maye gurbin alkalin kotun kolin kasar. Babban nasarar da ya samu ta faru ne a watan Disamba inda ya rage kudaden harajin kasar. This is the bill Wannan shine kudurin dokar, muna kuma matukar alfahari da shi. Muhimmin abu ne ga dukkan Amurkawa. Zai kuma tallafawa tattalin arzikinmu. Amincewa da wannan kudurin doka zai taimaka wa 'yan Republican su maido da kimarsu a Majalisar Dokokin Amurka, a cewar mai fashin baki John Fortier. Wannan nasara da suka samu aka amince da wannan kudurin doka babban nasara ce wacce za ta saka su akan tafarki mai kyau. Sai dai shekarar farko ta shugaba Trump ta fuskanci koma baya, wasu na ganin ya yi ƙasa a gwiwa bayan da ya gaza soke tsarin kiwon lafiya na Obamacare, ga kuma fushin da ya rika nunawa a shafin Twitter da kuma kalaman ɓatanci da ya yi akan wasu ƙasashe, inda kwanan nan ya furta wasu kalamai akan ƙasar Haiti da ƙasashen Afirka. lamarin da ya janyo kakkausar suka daga 'yan democrats ciki har da sanata cory booker irin waɗannan kalamai sukan bi iska su bazu cikin ƙanƙanin lokaci su zama tamkar guba har ma su haifar da rashin jituwa a ƙasar mu salon mulkin trump da wasu ke ganin yana raba kan jama'a na shafar farin jininsa duk da cewa yana kokari a fannin tattalin arziki jimi fashin baki john hudak I think people are judging him on a variety of other factors other than the economy. Ina ganin kamar mutane suna mai fassara ta wasu fuskoki daban-daban baya ga fuskar tattalin arziki wannan shi yake shafar farin jininsa. Raguwar farin jinin shugaba Trump wanda ya kafa tarihi ka iya zama riba ga 'yan Democrats idan aka zo zaben 'yan majalisa a watan Nuwamba, ji mai fashin baki Larry Sabato. When there's a wave Uh, Idan guguwar sauyi ta zo, babu ruwanta da waɗanda suka nuna ƙauna ga wani shugaba da ba shi da farin jini da kuma waɗanda suka nisanta kansu da wannan shugaban. To a wannan shekara ta 2018 abinda shugaba Trump ke tunƙaho da shi shi ne bunƙasa tattalin arziki da yake hasashen za a samu wato shi zai ƙara mai farin jini. To amma yiwuwar shan kaye a zaben watan Nuwamba da kuma binciken katsalandan ɗin da rasha ta yi a zaben amurka da bai da alama karewa ka iya zama mai babban kalubale a wannan shekara ta biyu fiye da abin da ya gani a shekarar farko jama'a da kuma aka maka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu ni muhammadu lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga sakonnin da kuke aiko mana. Sakon farko ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Magance matsalar nuna ƙiyayya a shafukan sada zumunta da gwamnatin Najeriya za ta yi abu ne da ya dace sai dai a yanzu matsalar tsaro ya kamata gwamnati ta fi mai da hankali a kai wasiƙa daga murtala ibrahim zangon daura sai kuma wasiƙa na gaba ya ce salamu alaikum voa hausa kafa ƙungiyar banga a jihar taraba don tabbatar da hukunci akan dokar hana kiwo wadda gwamnatin jihar taraba ta yi wani babban kuskure ne ganin yadda su 'yan bangar za su yi amfani da wannan damar don cin zarafin fulani game da sace musu musu dabbobi sakamakon sun samu lasisi daga gwamnatin jihar ta fatan gwamnatin najeriya za ta shiga wannan lamari don nema fulani 'yancinsu sako daga sadi sa'idu daura sai kuma sako na gaba ya ce gwamnatin najeriya ki kokarin gyara hanyoyin najeriya ganin hanyoyin sun lalace sako daga safarawa hakilo almajirawa malumfashi sako na gaba sakon sani muhammad cindo ne daga unguwar karofin madaki ya ce hakika damke tsohon sakataren gwamnatin najeriya Babacar david lawan da hukumar efcc ta yi yayi daidai Allah ya sa hukumar ta yi abin da ya dace wajen ganin ya maido da makudan kudaden da ake zargin ya wawure. Daga ƙarshe nake roƙon mai kowa da komai da ya da fallasa mana irin waɗannan mutane. Sako na gaba sakon Malam Usaini Dangote karasuwa ne da Malam Bala Muhammad Dambam suka ce Salam VOA Hausa Don Allah ku ba mu dama mu yi yabo tare da jinjina ga gidan rediyon naku na VOA Hausa tare da ma'aikatanku maza da mata akan irin damar da kuke bamu a duk shirye-shiryenku. Babu abin da za mu ce muku sai fatan Allah ya ƙara ɗaukaka gidan rediyon naku tare da ƙara muku haƙuri da basira. Saƙo na ƙarshe daga yana matar Garba Sabiola ta ce fatan alheri a gare ku. VOA don Allah ku bani dama na yi kira ga shugaban ƙasar jamhuriyar demokradiyyar Congo, watan Joseph Kabila, da ya yadda ƙwallon mangoro ya huta da ƙuda, muddin yana son zaman lafiya a ƙasarsa. a gaida hafsa to tuni dai tawagar ya gobe ta shigo yau safina akan me za ku yi magana ne to mahmud yau za mu yi magana ne akan 'yan jarida da masu harkar fina-finan hausa To madalla mun gode masu sauran mu sai a tara a kafin nan ga takaitattun labaran duniya. Shugaba Donald Trump na Amurka yau ya gaya wa mahalarta taron tattalin arziki na duniya da ake a birnin Davos na Switzerland cewa kullum muradin Amurka ne zai saka a gabansa, amma wannan ba wai yana nufin Amurka ɗin ba za ta yi aiki tare da sauran ƙasashen duniya ba. Haka kuma ya yi hasashen cewa tattalin arzikin amurka ne zai zama direban da za ta rinka jan motar tattalin arzikin sauran kasashen duniya trump ya ce kullum abin da zai amfani amurka ne a gabansa kamar yadda ya kamata su ma sauran shugabannin kasashen duniya ke baiwa nasu kasashen muhimmanci ta wani gefen kuma shugaban amurka din ya karyata labarin da jaridun new york times da kuma washington post suka buga na cewar ya so ya kori babban lauya mai bincike na musamman robert mueller to a gaida kai nazir masu sauran mu da aka mu kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato da rabi na agogon Ghana za mu zo muku da wani sabon shirin idan ana son a sake sauran wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com bari mu amfani da wannan dama mu taya muhammad bello yunusa da malama ummu kulthum abba wato abida muna ɗaurin auren su da za a yi gobe asabar a GRA Bauchi a jihar ta Bauchi Allah ya bada zaman lafiya in zama da shi Nazir Ahmad Hausawa da ya taya na gabatarwa da kuma Daniel Brown sai injiniyan mu Mr John Muhammad Lalo ke cewa muta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC No.